بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا أصبر درين شعبك ويقوة رمضان hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da daren biyu ga watan Jun Huzairan dubu biyu da sha takwas Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa da tsaunarsa ga bayinsa maratan ukra ya ba mu damar hatsuwa a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci namu na Usman bin Fodio. Muna roƙon Allah madaukakin sarki muna kaskantar da kai a gare shi da ya taimake mu ya mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa kada mu ce komai a nan sai abin da ya dace da littafin sa da kuma sunnar manzon sa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai abin da zai yarda da shi muna kuma roƙonsa da ya ba mu ikon aiki da abin da za mu faɗa da abin da za mu ji na gaskiya daga littafin sa da kuma sunnar manzon sallallahu ta'ala alaihi wa sallam <clears throat> kamar da aka saba za mu fara da tambayoyi tambayar mu ta farko tana cewa malam mijina ya bar ni tare da yarana bai san cin mu ba bai san shan mu ba duk ɗawainiya a kaina yake kuma yana raye malam ana bani sadaka shin a ciki zan iya mana mudu ni da yarana kuma malam ka taya ni addu'a Allah ya ganar da shi cewa abin da yake yi kuskure ne ya gyara Ah, sai mahaifina ba da lafiya a sa cikin addu'a Allah ya ba shi sauki Allah ya ba wa mahaifinki abin nan lafiya ba shi saukin jikinsa kuma wannan miji ke Allah ya ganar da shi a fahimci cewa wajibi ne a kansa ya kula da iyalinsa ya ciyar da su ya shayar da su ya ba su ya musu tattalin wurin zama wannan wajibi ne a kansa game da amsa wannan tambaya na farko muna cewa ita da karfin da kai a bace da take wajiba akan kowane musulmi ɗane shi ko bawa babba ne shi barigi kenan ko ƙarami namiji ko mace matukar da ya mallaki fiye da abin da zai ci na awa 24 yini da dare a lokacin da zakar da kai take zama wajibi ya mallaki irin wannan wata fiye da abin da zai ci shi to wannan zakar da kai ta zama wajibi an ce yara an ce bayi ina eh na'am shi dama da zakar ke baje ba shine yana wajaba a kanka yana wajaba da duk wanda ciyar da shi ke zama wajibi a kanka yana wajaba a kanka yana wajaba a kanka ka fitar da shi ga duk wani wanda wajibi ne a kanka ka ciyar da shi ka shayar da shi kamar yaranka ƙanana kamar bayinka da ke karkashinka ko matanka na aure da ke ka. saboda haka a san wannan hadisai sun inganta daga sahihul bukhari da sahihul muslim abdullahi dan umar ya ce faraba rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zakat al-fitr sa'an min tamri aw sa'an min sha'ir annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wajata zakar da kai da umarnin Allah me za a fitar sai ne tak da kowane mutumi sa'in dabino ko sa'in sha'ir wannan wajibi ne da annabi ya wajabta shi akan al'umma alal abdu wal hur akan bawa da da wa zakari da namiji wal unsa da mace wa sabiri da karami wal kabiri da babba min al muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurud an nas ila as-salah sana annabi ya umurni da afidda zakkar kafin a fita zuwa sallan idi idan har an yi sallan idi ba da ita ba to ba zakkar da kai ba kenan wata ya fitar za ce ya ba da sadaka kamar yadda yake ba da sadaka kafin wannan lokaci ya yi ko kafin azumi ya shigo ko bayan azumi ya fita a wani hadisi da imamu darakutni ya ruwaito cikin sunan ɗinsa da imamu shafi'i ya ruwaito cikin musnad ɗinsa da imamu albayhaqi ya ruwaito cikin sunan ɗinsa da isnadi hasan daga abdullahi dan umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam farada zakatul fitr ya wajabta zakar zakar fidda kai al-saghir akan karami wal kabir da babba wal zakari da namiji wal unsa da mace mimman tamunun wato daga waɗanda wajibi ne akan ku ciyar da su shine wannan mimman tamu tamu tamunun wannan da farko kenan saboda haka karfi da kai a ba wajiba ka fitar da ita sannan ka fitar da ita ga wanda wajibi ne ka ciyar da shi ka fitarwa masa shi ma abu na biyu da ya kamata a sani zakar da kai tana da lokacin wajibcinta ba kowane lokaci take zama wajibi ba wannan lokaci shine lokacin faduwar rana a ƙarshen yinin ramadan a wannan lokaci zakkar take zama ne take zama wajibi a ƙarshen yini na ramadan idan azumin mu ya kai goma sha tara magariba ta yi muka daga eh, wata ta tabbata aka ce an ga wata 29 eh, kai eh na'am idan azumin mu ya kai 29 idan aka ce an ga wata wata ta tabbata a shari'ance ba wata ta tabbata kawai wurin wasu ba a shari'ance yawwa domin ka'idojin ganin wata tabbatar wata na shari'a suna nan ka'idoji ne ma zaman kan wannan shi yasa za ku ga a inda aka san musulunci kamar ƙasar Saudiya suna da mu'assasa na suna kalandar musulunci da ake kira ummul qura na ilmin falaki da shi suke amfani da shi cikin ofis ofis ofis ɗinsu amma da yake tabbatar wata na shari'a da daban yake da tabbatar wata a ilmance na ilmin falaki ba amfani da ilmin falaki wurin tabbatar wata na shari'a lokacin da za a ɗauki azumi ko lokacin da za a aje azumi ko lokacin da za a hau arafa ko lokacin da za a yi sallar layya wannan duka ya dogara ne da ganin ido a bisa tabbatarwar shugaban al'umma a bisa tabbatarwar shugaban al'umma ya kamata a rika fahimtar wannan yanzu yau muna daren nawa sha bakwai a bisa kalanda na ilmin falaki daren sha takwas ne a bisa ilmin falaki watan ya tsaya ne ran laraba ba ranar alhamis ba amma saudiya duk da yake suna sane da wannan duk da wannan shine suke amfani da shi a ofisoshinsu da biyan albashinsu da sauransu amma tun da sun duba ganin ido bai tabbata ba a wurin majalisar ko babban kotun ƙasa na saudiya in ya tabbatar sannan ya ga wa sarki daga nan kuma a bada umarni a ga jama'a saboda ka ga ranar alhamis ne sai ga ramadan an fahimta duk da a bisa kalanda ilmin falaki ranar laraba an gane ku to saboda haka idan aka ce yau 29 wata ta tabbata a shari'ance to a wannan lokaci zakkar da kai ta zama wajibi a kanka da kuma kan wanda a kanka har yanzu ga waɗanda wajibi ne ka ciyar da su amma da sharadi sharadin ya zama to ka mallaki abincinka kai da abincinsu na awa an fahimta da za a kaddara ka mallaki abincin ka kai da su watakila na awa goma sha biyu kawai ko na awa shida daga faɗuwar ranar din nan zuwa sama hmm? zakan da kai ta faɗi a kanka ya kamata a fahimci wannan yawwa kenan gini kan wannan mutumin da zai mutu hmm? ba rana ta faɗi alhali kuma ya mallaki ya mallaki abin da zai ba da zakka hmm? ya mallaki abin da zai ba da zakka a bisa inda muka ambata yanzu amma kuma sai ya mutu to dole ne a fitar masa da zakka zakkar da kai daga cikin dukiyar da ya bari an gane amma mutumin da ya musulunta bayan faduwar rana ko aka haife shi bayan faduwar rana babu zakar fidda kai a kansa ko babu fitar da zakar fidda kai a kan wanda wajibi ne ciyar da shi an fahimci abin to idan muka fahimci wannan babu guda biyu wajibcin shi zakar fidda kai a bisa siffar da muka ambata da kuma lokacin da ke zama wajibi sai abu na uku abu na uku maluman musulunci sun yi ittifaki akan cewa idan dai uba yana da ransa kuma yana da iko ba matsiyaci ba ne wanda ba komi ba da komi ba tantiri ba ne to maluma sun yi tafaki kan cewa wajibi ne a kansa ya ciyar da ƴaƴansa da ya haifa da cikinsa wannan wajibci a kansa shi kaɗai yake ba wani wanda zai tarayya da shi maluma sun yi tafaki akan wannan to ne Allah na cewa al maulud zahu hunna wa kifatuhunna bil ma'ruf cikin suratul baqara amma idan uba bayi nan ila ya mutu ko kuma matalauci ne ba da yadda yake ba yadda yake kawai ba ba da komai hmm? saboda da dalili wani dalili daga cikin dalilai ko rashin lafiya ko da wani abu mai kama da haka ga kuma yara yana da yaro ɗaya ko biyu ko uku ko biyar ko hudu irin al'adar mu ta ta kasar Hausa ko ta arewacin Najeriya ko ga yara da yawa kuma mutum uba bai da komai to yaransa maluma sun yi kilafi wane ne ciyar da yaran nan nasa yake kansa shi dai ba da kokobo shi ba da komai shi hanafiya masabar hanafiya masabar hanafiya sun tafi akan cewa idan uba wannan shine halinsa to wanda ciyar da yaran nan ke zama wajibi a kansa su ne abin da ake kira al'usul iyayen abin zai koma wurin kaka hmm? ko baban kaka maza ko mata daga nan dai su ne abin yanzu zai koma wurinsu ba mutum ɗaya ba matukar dai su usul din suna da ne suna da ikon ciyarwa yanzu uban bai da shi kakan sai yana da shi to dole ne dole ya ciyar uban bai da shi uwar tana da shi to ita dole ta ciyar da yara an bayyana ne domin ita ma asali ce garanta suna cewa fa tajibu alal jaddi wahda idan kana musira zai zama wajibi ne akan kaka shi kaɗan sai ciyar aw ala al-ummi wahdaha ko ko akan uwar ita kaɗai ta ciyar da yaran da kana musira ita zama tana da hali an fahimci abin wannan shine masabar hanafiya a masabar malikiya idan uba bai da iko shi kan ba yi da komi kada ba yi tsammani ba yi da komi fa saboda dalili daga cikin dalilai to wane ne zai zama wajibi ya ciyar da 'ya'yansa malikiya suka ce tajibun nafaqatu ala al-abi wahdahu duna ghairi shi ne dai wajibi ne akan sai a san yadda za a yi ba magana cewa ciyar da yaran nan zai koma kan uwa don tana da kuɗi ko zai koma kan kaka ko ne dole su shine da yanzu a san yadda za a yi suna dalilin shafi'iya suka tafi akan cewa idza lam yujad abu idan babu uba ko uba na nan amma kamar babu bai da komai wajabat an-nafaqatu 'ala al-umm ciyar da yara zai zamanto wajibi akan uwa kenan in tana da shi saboda zahirin aya la tubarra walidatun bi waladiha wannan masabar shafiya kenan abin da ake fahimta zahirin masabar hanabila shine illa nakun lil walad as-saghir abun wajaba nafaqatuhu ala kulli warithin ala qadri mirasi idan babu uba ko ba zai iya ciyarwa ba to sai a kaddara yanzu wane ne da yaron nan da yaran nan ko yaron nan zai mutu wane ne magada wanda za su iya tsasin cin gadon sa bayan uban suka yi duba eh wane yana da yana iya samun kashi ɗaya cikin goma ko kashi ɗaya cikin takwas ko kashi ɗaya cikin abin nan to sai a yanka musu kowa ga gudun abin da zai ci na gadon sa da zai rika bayarwa kenan a rika ɗaukan tawainiyan waɗannan yara an fahimci abin to idan muka fahimci wannan yanzu ga wannan mata mai tambaya uba ya gudu ko yana kamarun ko central africa ya da ya ya gudu ya bar ya ya barwa abin nan society jidali da abin nan da liability to tunda uwar ta ce tana samun sadaka zahiri tana samun sadaka su ci har ya rage kenan ko kuma zahiri ba wanda ke kulawa da ita a zahirin ta to idan cikin sadakan nan da ake bata an samu rara har na akwai da zai ciyar da su na awa 24 a samu rara to shi kenan wajibi ne ta fitar wa kanta hmm, za mu amfani da masabar shafiya a nan ko ya fi kusa da maslaha eh, waƙi yanayin da ake ciki saboda haka ta fitarwa kanta ta fitarwa yaranta da zakar da kai kuma shi mijin in ya dawo ina ba da shawara a kuma masabar malikiya a kai karansa a zai da za a yi dai in ma za a ji a tilasta masa ita noma ana karɓan kuɗin a hankali a hankali har a ta to a yi wannan Allah ya taimake mu tambaya ta biyu tana cewa malam menene hukuncin macen da mijinta ya sake ta sake ɗaya ya sake sake ta sake biyu har kuma ya mata sake na uku amma na ukun ya sake ta ne da ciki shin sakin ya yi ko kuwa bai yi ba gasken lamari shine babu kilafi tsakanin maluma cewa sakin da aka yi tare da ciki sakin ya yi dama ana haramta saki ne lokacin da mace take cikin haila na ji wasu suna samun matsala tsakanin rarrabewa lokacin da mace take haila da kuma lokacin da take da ciki haramun ne a sake mace lokacin da take cikin haila haramun ne a sake mace lokacin da take cikin tsarki amma kuma mijinta ya sadu da ita haramun ne a sake ta lokaci wurare biyu din nan yake haramta a sake mace ko lokacin da take cikin jinin haila ko lokacin da take ba ta cikin jinin haila tana cikin tsarki amma kuma mijinta ya jima'i da ita domin ba a sani ba yayi a wannan jima'i wani abu ya faru ko abin nan saboda haka ba daidai bane ya sake ta haramun ne kar ya sake ta ana sake mace ne a lokacin da ba ta cikin haila a lokacin da take cikin tsarkin da miji bai saru da ita ba ko kuma lokacin da take cikin take da ciki nan kan babu tasiri mijinta yana zaro da ita ko ba ya zaro da ita ko bai sadda ita ba nan yana iya dama yana dama ya sake ta an fahimci abu. babu kilazi tsakanin maluma cikin halaccin namiji ya sake matarsa lokacin da take da ciki akwai hadisi hadisin imam musulma ruwa rawaito shi da ma wasu malamai hadisi abdullahi dan umar abdullahi dan umar yana ya kan kamar da hadisin ya zo yana cewa ya sake matansa a lokacin tana cikin haila saboda haka mahaifinsa Umar sai ya tambayi annabi ga abin da ɗana ya suke matarsa tana cikin haila sai annabi sallallahu alaihi ya ce to murhu falyuraji'iha ka umurce shi ya dawo da matar ya aikata haram ya yi istighfari ya dawo da matar saboda ya yi haram idan ya dawo da ita ثم ليطلقها طاهرا hiran حاملا bayan ya dawo da ita suna tare idan yana son take ta ɗin to ya sake ta ɗahiran lokacin da take cikin tsarki wato tsarkin da kuma bai sadu da ita ba au hamilan ko lokacin da take da ciki wannan yana iya saduwa da ita wannan shine iddar da Allah yake cewa cikin suratu suratu talaq يا أيها النبي إذا لكم النساء فألقوهن جزاكم الله خير الله يا النبي ذكر جماعتك إذا لكم النساء إذا كنت تكي ذا كنت ينير تكي fadallikuhunna to ku sake su li iddatihinna saboda iddarsu wato abin da zai dace da iddarsu ba tare da an zalunce su ba maluma suka ce to suke su ga iddarsu abin nan saboda iddarsu ma'ana tu dallakna wa hiya tahiratun min ghairi jima' a sake su suna tsarkaka ba kuma tare da mijin ya saru da su ba aw hamilat ko ko a sake su lokacin da suke da ciki wannan duka halal ne to Allah ya taimake mu na'am eh Eh gaskiya ne, gaskiya ne akwai kirafi ana yi da gari ba na masara kawai ba. garin masara garin gero garin dawa idan za a samu garin shinkafa ma da za a samu ana ya fitar da gari akwai wanda suka ce babu laifi a da daki amma abin da yake zahiri shine kar a da gari a da tsaba tsaban gero tsaban shinkafa tsaban masara tsaban dawa haka tsaba ba gari ba na fi tsawon masara kuma za a yi sanda a ce za ta rasa dole za a yi abinci da shi wani gari wani ne ya faɗi haka dama ko sharadin sai abin nan a yi abinci da shi kace gari abu hamza babu wannan sharadin a yi ballan zana a samu mushkila a nan kuma wace ba za a iya yi ban ta dauro idan babu komai wani ya samu wannan hatsin ai cikin dare ba ma sai ya kai dutsen liƙa ba da abin da da turmi ba za za abin da za a mai da shi gari ah. na'am bismillah arama ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا نعم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل شيئا من الصالحات duk wanda ya aikata wani abu na daga kyawawan ayyuka menene kyakkyawan aiki shehin mu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya fassara shi kamar da sauran maluma suka fassara shi ce, huwa ma wafaqa shar'a bi alaiha wanda shine abin da ya dace da shari'a ya zamanto an yi shi bisa yadda shari'a ta ce a yi shi wanda ya aikata wani abu komin kankantansa na daga kyawawan ayyuka min zakarin daga jinsin namiji ne aw unsa ko jinsin mace yayi wannan aiki wa huwa alhali mu'mini ne shi akwai imani tare da shi wanda wannan imani sharadi ne na karban aiki to fa ulaika wal irin waɗannan mutane masu aikata wani abu kyakkyawa yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna ana kiran sai ana karanta shi yadkhuluna bil bina'i lil fa'il bisa gini kan fa'ili wa quriya lil maf'ul ana karanta shi bisa gini na maf'ul a ce yudkhaluna al janna waɗannan za a shigar da su aljanna ko a yadkhuluna al janna wa waɗannan za su shiga janna wala yuzlamuna sannan ba za a zalunce su ba nakiran gwargwadon igon nan dake kan bayar dabino bayan an cinye dabinon an bar bayar idan mutum ya bare dabino ya ci ai akwai akwai kwayar dabino ko haka kwayar ake kwaya ake cewa to kwallo ka yawa kwallon dabino a san kwallon dabino kwallon dabinon nan akwai abubuwa guda uku da Allah ke bada misali da su filan ba su da wani amfani ga mutane ya yasa Allah ke bada misali ba za a cuce ku ba gurgudun wannan ba za a cutar da ku ba gurgudun wannan arban nan da ake gani inda za ka yi shi ko za ku yi shi za a ba ku lada a kansa idan ka bare ka ci dabino wannan kullun ko kullun yawwa kullun nan in ka duba da kyau za ga akwai wani abu akwai wani dan mayafi haka dan mayafi fari haka lebe lebe lebe yawwa shi wannan ana kiransa ismir ana kiransa ismir a cikin suratul fatir Allah madaukakin sarki ya ba da misali da shi ya ce wallazina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir na'am in tad'uhum la yasma'u du'aakum تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم نعم لو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم نعم ولا ينبئك مثل خبير to wannan tashmir ka san bai da wani kima Allah ya buga misali da shi yace wallazina tad'una min dunihi ya ku masu wa Allah shirka waɗannan gumaka da kuke bautawa koma bayansa sawa'un gumaka na itatuwa ko mala'iku da kuke bauta ko ba wane ne inda koma bayan Allah ne ba yamlikuna min qismirin ba ta mallakan komai gwargwadon qismir wannan dan mayafin saboda haka in tad'uhum la yasma'u du'aakum in ma kuna nan kuna ta kiran su kamar indiya da suke bautan shanu saniya tana wucewa a zo ana sujjada ana waye ne ana menene ba yasma'u du'aakum ba za jin abin da kuke faɗa ba za ba san me kuke yi ba walau sami'u mastajabu lakum kuma da za a kaddara za su ji kuma za su iya amsa muku ba gaskiyar lamari ba za su iya biya muku bukatun komai ba wannan kenan wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum sannan a ranar kiyama sai sun barranta sai sun kafircewa wannan shirki da kuke wa Allah da su wannan shine gaskiyar lamari shi yasa Allah ya ce wala nabiyuka mithlu khabir babu wani wanda zai baka labarin gaskiya kamar khabir mai ilimin abu dalla dalla ba tare da mantuwa ba shine ya baka labari to ƙololuwar gaskiya kenan wannan ana ke kitmir Allah ba da misali da shi nan. sannan kuma har yanzu idan ka dubi kullum daidai wajen tsagi din nan ta samansa za ga ko wani zare haka yana dan zai dan sama kaɗan haka an fahimta to shi ma wannan Allah madaukakin sarki ya ba da misali da shi أما matsayin fati قل mata'ud الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل نعم. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا فتيلا نعم أتكلم عن سورة كرنت عن آية فانكي دستوت الله يقول متاع الدنيا قليل بيا متاع الدنيا wannan rayuwa ta duniya da inda da ake ji wani abu ne dan kaɗan ba zai shekara hamsin ba shekara arba'in shekara ɗari ta tafi sai kuma abin da mutum ya shuka in ya shuka abin kirki ya girbi abin kirki wal aksu fashi in bai tana da wa kansa komai ba to ya gamu da wahala Allah ya sauƙaƙe Allah ya ce wala tuzlamuna fatila ba za a cutar da ku ba gurgudun fatil sai kuma wannan aya da Allah ya ce wala yuzlamuna naqira naqir kuma in ka dubi wannan eh, kullun ko kullun bayan sa in ka duba da kyau za ga akwai dan ibo haka dan baki kadan haka wannan shi ake kira naqir to Allah ya ce ba zai cutar da bayi ba gurgudun menene gurgudun wannan naqir Allah kenan na'am ومن أحسن دينا ممن من أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم قليلا ومن أحسن دينا أي لا أحد أحسن دينا باب الإياء da ya fi bin addini kyakkyawa mai mimman waje hau kamar wannan da ya miƙa fuskarsa ayin ƙada ya miƙa wuya wa akulasa amalahu lillah ya tsarkake aikinsa ga Allah wato ya tsarkake Allah da aikinsa shi kadai wa mutinun alhali kuma yana mai isani ay muwahhidun yana mai ta Allah da ibada واتبع ملة إبراهيم فمن يبي ملة النبي إبراهيم يبي الدين النبي إبراهيم على الإسلام يبي مسلمشي لأن ملة إبراهيم دومين الدين النبي إبراهيم هي ملة الإسلام شين الدين الإسلام يبي وانا الدين حنيفا alhalin addini yana mai karkata gabarin dukkan addinai addinin musulunci ya bambanta da dukkan addinai domin shi addini ne na kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai idan za ka zauna Allah za ka ambata Ubangiji na Allah malicin sammai da ƙasa in za ka ci abinci haka in za ka sha ruwa haka in ka gama Allah za ka gode wa, in za a kwanta ka yi bacci Allah Allah Allah ɗaya kawai duk abin da ba Allah ba ba ya da wani haƙƙi kuma da zai tarayya da Allah a cikin harkar ibada wannan shine addinin Annabi Ibrahim shi yasa ma ake kiransa mai kawuya addinin mai kawuya sabanin sauran addini akan danganta su da wanda suke bautawa ko ba haka ba za a ci addinin abin nan eh, menene za a ci addinin addinin Buddha Buddha ba sunan mutum ba za a ce addinin Christ ko ba haka ba ko addini da abin nan eh, Jesus Jesus Christ suke suke bautawa shi suke bautawa in za su sha ruwa da sunan Jesus in za su ci abinci da sunan Jesus shi ne abin bautar su ba sa jin kunyan ga duniya wannan an fahimta saboda haka haka ma ake danganta su Christian mutanen Kai ko ba haka ba amma musulunci sunansa al-islam ni kauya in ka ga wani ya ce abin nan eh, ya danganta shi ga annabi Muhammad Muhammadawa ko ne abu wannan nasa ne shine ba wai sunan addinin bane ba musulmi ne suka sanya wa kansu wannan ba kuma da musulmi suka ce suna bauta annabi Muhammad a'a annabi Muhammad bawa ne mutum ne kamar kowa ya mutu an binne shi a ƙasa za a samu wata rana kuma da Allah zai ta shi bawa ne da Allah ya aiko shi domin ya kawo mutane shiriya shi ma yana bautan Allah yana tsoron Allah yana kuɗayin azabar yana kuɗayin rahamar Allah yana tsoron azabar Allah bawa ne mai daraja an fifita cikin bayi an ba shi aiki na kwarai aikin alheri amma dai bawa ne wannan shine addinin annabi ibrahim addinin mai kauya wannan shi yasa a wata aya Allah madaukakin sarki yake cewa ma kana ibrahimu yahudiyya wala nasraniyya na'am ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين الله يتي في سورة آل عمران ما كان إبراهيم يهوديا النبي إبراهيم بابا يهودي بنش ولا نصرانية فنبا كريستا بنش ولكن كان حنيفا مسلما شيا زمنتو mai bin addinin kaɗai ta Allah ne musliman mai miƙa wuya ne ga Allah shi kadai ba ga wani ba Allah shi kadai kawai wa ma kana min al-mushrikin kuma ba daga cikin mushrikai shi ba wajen gumaka bane wannan shine addinin Annabi Ibrahim shine addinin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki aiko shi da shi domin duniya ta rike ta shiryu ta samu aljanna ta samu rahama da ni'ima wacce ba ta yankewa har abada. Wata Ibrahim, Ibrahim a kalila, Allah ɗaukin sarki ya riƙi annabi Ibrahim kalilan a matsayin badaɗi. bada'i. Aisafiyan khalisar ma'abbati lahu a matsayin wani masoyi abin ƙauna wanda wato yake matuƙar wato ƙaunarsa. وفائدة هذه الجملة فائدة وأن الجملة تأكيد وجوب اتباع ملته فائدة وأن الجملة واتخذ الله إبراهيم خليلا ألا يرك أن إبراهيم أمتهم بداتي دومي a صفاوة jama'a a ƙara ƙarfa musu gwiwar riko da wannan da menene da wannan addini na islam tun da shine addinin annabi ibrahim sannan annabi ibrahim din nan ga irin daraja da yake da ita wurin allah Allah ya rike shi a matsayin ne ne khalil a matsayin badadi da man balaga min az-zulfa domin duk wanda ya kai matukar kusanta a wurin Allah kusanta ta zamanto an takadahu khalilan har shi Allah ya rike shi badadi kai kana jadiran bi an tuttaba millatu wannan ya dace kenan a ce za a yi addini irin nasa ba addinin na irin na wani sa ko addinin da yake hannun riga da irin addinin sa ba walillahi ma fi samawati walillahi ma fi samawati wa ma fi al wa kana Allah bi kulli shay'in muhita walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard ma fi samawati abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi da abin da yake cikin ƙasa lillahi na Allah ne milkan mulki ne na Allah abu ne da Allah abubuwa ne da Allah ya mallaka shi ya mallake su wa khalqan kuma shi ya halicce su ba wani bane ya halicce su shi ne ya halicce su wa abidan sannan kuma dukansu bayi ne gare shi bayi da wani ɗa Allah bayi da ɗa kowa bawansa ne mala'iku bayansa ne annabawa da manzanni da ke cikinsu bayansa ne shuhada bayansa ne siddiƙai bayansa ne salihai bayansa ne kowa da kowa bawansa ne annabi adam bawansa ne annabi nuhu bawansa ne annabi ibrahim bawansa ne annabi musa bawansa ne annabi isa bawansa ne annabi muhammadu bawansa ne kowa da kowa daga farkon duniya har ƙarshen duniya duk bayansa ne wannan shine hakikanin lamari sabanin wannan ana kiransa rudu da kuma rashin gaskiya domin duk wani wanda zai kalubalanci wannan magana ya ce a'a akwai wani wanda ba bawan Allah ba ko ɗa gare shi ko menene idan za ka tattauna da shi ba inda zai je babu inda za a tattauna da shi ba inda zai je domin maganarsa magana ce da hankali ba zai saba ba magana ce da waƙi da ta saba waƙi wannan shine gaskiyar lamari wa kana Allah Allah ya kasance muhidan mai kewaye komi hmm, da saninsa shine bi kulli shay'in muhidan ya zamanto bi shay'in ga dukkan komi muhidan mai kewaye shine ilman da sani wa qudratan da iko ai lam yazal muttasifan bidalika Allah madaukakin sarki bai gushe ba yana mai sifantuwa da cewa muhiɗun bi kulli shay'in shi mai kewaye kowane abu ne da ilminsa da ƙarfinsa wa man kana kadhalika wanda duk ya zamanto wannan ita ce siffarsa wannan shine halinsa kai yajibu da'atuhu yin masa biyayya ba ya zama wajibi ga masu hankali iz la yahtaju ila amali al-amil idan wannan shine sifar sa gaskiya lamari ba a bukatar aikin mai aiki wa inna ma yu'badu li yusiba bi fadlihi ana bauta masa ne domin ya bada lada saboda yawan falalarsa in ma ka ki bauta masa mulkin sa ba zai rabu ba in ka bauta masa ka idan da kanka ne zai baka lada ya kara ya baka ya ƙara واتخاذه لإبراهيم خليلا لا لاحتياج lahu da aka ce ko da ya ce ya riki annabi Ibrahim a matsayin badaki, ba wai don Ibrahim zai kara shi da wani abu ba ne idan babu Ibrahim zai cutu mm, mm, mm, bal li ikhlasi ibrahim al'amala la hakan ya faru ne saboda annabi ibrahim ya yi ta tsarkake aiki gare shi baya ja da shi ya bawa annabi ibrahim umarni ya yanka ɗansa ɗan da yake so ɗa kaɗai kawai lokacin baya da wani ɗa annabi isma'il hmm? ko da yake nasara suna cewa ishaq zance mafi inganci isma'il kuma ya yadda zai yanka shi a mafarki ya gani mafarkin annabawa wahayi ne Annabawa duk abin da su gani a mafarki shi kenan, aka ce yi kaza haka za su ya gani a mafarki yana yanka Ismail sai kira shi ce to ya bunayya inni ara fil manam إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى نعم قال يا أبت افعل ما تؤمر نعم تجدني إن شاء الله من الصابرين wannan shine annabi Ibrahim kamar da zuwa cikin suratul Safa yace ya bunayya inni ara fil manam ni na gani cikin bacci na anni azbahuka ina yanka ka gaskiyar lamari Allah ya umarci ni da yanka yake saboda haka fanzur ma za ta rana shawaran kamar yake gani shi ma dan na kirki ne sai ya abatu almatu umar aikata abin da aka umarce ka da aikatawa fatajiduni insha Allah min as-sabirin Allah da zaka tarar da ni daga cikin masu hakuri saboda haka Allah ya riƙe annabi Ibrahim bada'i saboda annabi Ibrahim ya kai kololuwa ya kai matuƙa wurin tsarkake aiki ga Allah wurin nuna yarda ga Allah wurin yin sauri da zabura wurin karɓan umarnin Allah ba tare da inda inda ba wannan shi yasa Allah ya rike shi a matsayin bada'i ba wai ya rike shi a matsayin bada'i ba domin rika fa'idantar da shi ko in babu shi Allah zai ce ku wannan shine wa huwa taqibun hasan ba'da al-amri bi ikhlasil ibadati lillah wannan taƙibi da Allah madaukakin sarki yace ah, walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa kana Allah bi kulli shay'in muhitan wannan taƙibi da yayi bayan yayi magana ya bada umurnin a tsarkake shi da ibada wannan taƙibi ne mai kyau malam yace kunan tahat durusus sura a nan ne fa muka kawo ƙarshen karantarwa na babban maudu'i da suran nan ta abin nan ta kai-kai? wata taliha a ba duk abin da zai biyo bayan zu na ayoyi har zuwa ƙarshen suran nan wato ƙarin bayani ne akan ginshiƙin maudu'i da aka karantar za a shiga da ƙarin bayani yanzu a kansu وهي أكثر الصور تعقيبات ita wannan surata, suratun suratul nisa ta fi dukkan surori ƙarin bayani a faɗi manya-manyan mawdu'ai in aka gama faɗansu sannan kuma a yi ta ƙarin bayani kan ɗaya daga cikinsu Suratun nisa ta zarce kowace sura wannan tsari lima shamalar alaihi min al'akam al-ijtima'iyya saboda dalilin irin abin da ta kunsu a kansa ko da tattaru a kansa na hukunce hukunce da suka shafi zamantakewar jama'a wal adala al ilahiyya bainan nas da kuma adalci irin na shari'a da aka ce ayi wa mutane فجاءت التعقيبات لتوضيح أسباب تلك Saboda haka ذلك ƙarin قارن بيانين zo دومين ƙarin haske game da sabuban wa'incan hukunci hukunce da aka ambata. Wani tafsiri ha ko kuma saboda ƙarin bayani game da bayanin da suka zo da farko a dunkule a ƙara faɗaɗa bayanin. Wata maman fa'ida ko saboda a ba da cikar fa'ida wasu a ƙara ba mutane fa'ida an yadda sun fahimta amma kuma dai فائدة كم فائدة سبولاك فبدأ بما بدأ به في أول السورة من أمر النساء أشتوى أن كارم بياني ما سيء أكفارة أبين دا أكفارة دشيتون فرقون سورة نبياني هكونتي هكونتي دا فكشا في ماتا سبولاك في الله يتي ويستفتون ويستفتونك بيسا نعم قل الله يستفتون فيه وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء إلا إذا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما نعم Allah ya ce wa yastaftunaka suna neman fatawa gurinka ay yatlubuna minkal fatawa suna neman fatawa musu fatawa fil nisa ay fi sha'anin nisa game da abin da ya shafi mata wa hinna da irin gado da za su gada za su tambaye ka in sun tambaye ka qul lahum ka gaya musu Allahu yuftikum fihin Allah ubangiji na zai ba ku fatawa fatawa game da lamarin mata da game da fatawar da kuke yi game da matan Allah zai ba ku fatawa ya musa muku fatawar ku Kuma ma yusla alaikum fil kitabi haka nan ayoyin da ake karanta muku daga cikin littafin su shi Allah madaukakin sarki za su ba ku fatawar abin da kuke bukata ayar Qur'an min ayatil miras na daga ayar gado din nan yusikumullahu wajan sumuni mai aya biyu wa yusikum ويفتيكم ايضا في اليتامى هكذا الله sarki zai ba ku amsar fatawarku ta man nisa game da marayu mata waɗanda suke hannayenku allati la tutunahunna ma kutiba lahunna ko wato waɗanda ba ku ba su abinda aka wajabta musu ba ai kurba lahunna abinda aka wajabta musu ko rabon da aka ba su fil cikin gado alhali wata ragabuna ayyuhal auliya alhali kuna nuna kuɗayinku ko kuna so ko kuna son ku aure su saboda dukiyar da ke hannunsu ko saboda kyawun da suke da shi wata ragabuna an ce fi an tanke hunna kenan ko wata ragabuna an an tanke hunna ko ko ga ba kwa son ku aure su saboda munin ko saboda talaucinsu duka biyu dai yana ya daukan ma'ana mhm. malam ya zaɓi na biyun wa targabuna ayyuhal awliya an an an tanke wanda kuma ba kwa son kuna kyamar ku aure su li hinna saboda munin su sannan kuma wata aburuhunna an tazawwajna sannan kuma kuna hana masu son auren su daga waje su aure su hmm? kaman fi mirasihin na don ba kwa son wasu su aure su don sun suka aure su shi kenan suna da kenan za su to suna da kaso mai yawa na na gado a dukiyarsu inda za su mutu su bar su ko ba kwa son ku aure su saboda munin jikinsu sannan kuma har yanzu kuma ba kwa son na waje kuma su aure su domin suka aure su suna da dukiya da yawa dukiyar take ku. daga nan kaga dukiyar za ta koma wurin su da su da hannayen su to kaga dai ai ba da taku ana dole dai ai daya yawwa to Allah zai muku zai ba ku fatawa ya ga muku ga yadda ya kamata ai ayyufikum Allah yanzu yana ba ku fatawa zai ba ku fatawa yana ba ku ma yanzu Allah ya tafalo zalika kada ku yi haka ba daidai bane haka nan wal mustafafina as-sighar min al-wildan har yanzu Allah zai ba ku fatawa zai gaya muku hukunci game da almustab'afina wato raunana yara ƙana da ke hannayenku shine min alwildan Allah na ba ku fatawan cewa an tutuhum huquqahum ku ba su lokacin da suka yi wayo dukiyar da iyayensu suka bari a hannayenku yanzu in sun girma sun yi hankali to kuma musu da dukiyar Kar ku cinye dukiyar wa an ya'murakum an taqumu lil yatama bil qist har yanzu Allah na umurtan ku yana ba ku fatawa yana umurtan ku ku fa tsayu da adalci game da marayu kada ku cutar da marayu ku yi adalci game da su ku tsayu game da abin da ya shafe su bil adli da adalci fil mirasi game da harkar gadon su wal mahari in kuma abin da ya shafe sadaki ne na marayu mata nan ma duk ku tabbatar da adalci ku sani wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na aikin alheri fa inna Allah bihi eh, kana bihi aliman Allah ya zan aliman masani ne bihi da shi fal jazikum bihi zai muku sakayya kansa Fa Allah ya taimake mu ya ba mu ikon kulawa da marayu ya tsare mu da cin amana duk wata amana da aka danka mana to ya ba mu karfin yadda za mu riƙe amanar mu ta lahiran mu akan duniyar mu Allah ya taimake mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce har kullum ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon binta ga sanarwa ku saurari sanarwa gobe